da haka yau asabar kuna sauraren shirin labarun matasa wanda studio kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin aisa ahmad ina tare da tarnan fudai ahmed barka da warhaka tarnan Barka Aisa ya kike. Da dama tarna yau kuma me muka ɗauko mu abokan matasa a cikin wannan shirin namu. To wannan shirin na yau dai zamu fara shi da taron Fonafa taron da zo karshe a can birnin Agadarsa. Sannan zamu mu ɗauko wani jawabi akan tallafa ma matasa ɗalibai musamman masu neman baka. Sannan a takaitaccen jawabin mu na musamman zamu mu ɗauko shi akan wani halin bata gari da matasa suke fuskantar shi a can maradi. zamu karewa da labaru wasanni. Tare Alhamis a can Agades aka ida muhawara na buɗe ma mata kai da kuma yara domin samu incin kansu. Eh haka ne Aisa shi dai wannan taron da ake ce ma Fona matasa da yawa suka halarce shi domin kowa ya zo ya gode abinda ya iya amma domin ƙarin bayani sai a saurari wannan rahoto da Anise Karim ya aiko mu. Menene amfani da damar da matasa jiha suka samu ta hanyar wannan taro? Amsa tare da Hadiza Maiga wadda ta shirya wannan babban taro. Manufar da FONAF yake da shine matasa su samu horo na bude ma'aikatar kansu. Sannan akwai horon da muke yi ma na matasa 300 domin in sun gama wanga horon ba sai sun je wajen wani mai aikin kwamfuta ba ya yi musu wani abba. Matasa da suka halarci wannan taron suna yabawa akan mahimmancin yin haka. Wanga abin ya samu karu sosai. Mun ga baki wanda suka fi mu experience sun gwada mana mana kuma ya za mu bunƙasa entreprise mu da irin harkoki namu. Wannan in ita ce ta ba mu occasion muka zo muka fuddo ji umu ya zo yanzu nan muna saidawa. Kuma mun ji daɗi gaskiya mutane sun fara sanin mu ana ta zawa ana ta sai kuma ana yabawa. A ƙarshe matasa da mata za a horar da su dabarun masana'antu da kirkirar ƙananan masana'antu da kuma ya za su samu dama ta samun aiki. Wasu ɗalibai suna nan suna shirye-shiryen domin ci gaba da wannan karatun nasu. Eh haka ne Aisa su su dai wa'annan dalibai musamman wanda za su shiga jarabawa ta bakaloriya suna halartar irin wannan karin sani ne domin shirya wa'annan examen da za a yi kuma wannan wata dama ce wadda za ta ba su cika wani gurhi ga harkokin sani musamman abubuwan da suka gani ba su fince su ba ko kuma wa'anda za su gani a nan gaba domin karin bayani sai a saurari wannan rahoto. ana ba da darussan karfafawa dalibai ilimi cikin makarantu a daura da lokutan da doka ta tanada domin baiwa masu jarabawa damar cike giɓin abubuwan da ba su sani ba a waɗansu darussa irin waɗannan darussa suna da matukar muhimmanci a cewar sumaila bukari malami a wata makaranta da ke birnin yamai darussan karfafawa ga dalibai da suke ajin jarabawa yana da matukar muhimmanci saboda ta hanyar wannan darussan ne ɗalibai suke cike giɓin abin da suka koya a aji malamai su dafa musu su. Zantandi Salamatu ɗaliba ce a makarantar CS Zam ta Yamai kuma mai shirin jarabawa a lise ta bayyana muhimmanci ire-iren waɗannan darussa ga ɗalibai kamar ta. Abu ne mai sauƙi idan kina shirya kayanki tun gira da ekon. idan kina exercise kina kuma ɗaukan lison inki yadda ya kamata. Jarabawan nan ba zai baki wuya ba ko kuma yi cikin sauƙi lissahin da za a baki. Shi ma malamin makaranta Sumana ya nuna muhimmancin wannan tsari saboda haka ne a cikin waɗansu makarantu magabatan makarantun ne ma ke ɗaukar nauyin bayar da waɗannan darussa. Sashen nusarwa ne da muke yi a cikin ajujuwa wanda ya bambanta da yadda ake yi a cikin makarantu na gwamnati inda a nan muna shirya wasu darussa na ƙarfafawa wanda makaranta take ɗaukar nauyinsa. Duk da yake hukumomin ilimin sakandare sun haramta bayar da irin waɗannan darussa na biya tun cikin watan Afril da ya gabata mutane da dama na ganin cewa sun wajaba sosai ga ɗalibai. Wani rahoto da za mu kawo ma matasa kan masu sauraron mu shine akan wani taro na hudu da aka yi festival kinan da ake cema tukunci ko? Menene tukunci? Tukunci dai Aisha wani festival ne da ya tara masana musamman ga hanyoyin fina-finai. Gaskiya wannan yana da amfani sosai. Aisha sama wani matashi da muke aiki tare da shi Habibu Garba ya halarta kuma ga hirar da kamun. Matasa suna da matsayi a cikin wannan saboda a cikin tsarin akwai fiye da fim 20 na matasa sabbi masu shirya fina-finai a cikin shiri na matsakaicin zango da alkali na kasashen waje zai duba aikinsu. Masu shirya fina-finai ne a dandalin shirya fina-finai a kasashen Afirka. A cikin takaitaccen rahoton mu za mu je jihar Maradi inda kungiyar Eskutu ta shirya babban taro Lahadin da ya wuce. Shi dai wannan taron ya haɗa shugabannin wasu kungiyoyi na matasa da 'yan horon fulla kuma da su mambobin na Eskutu inda suka yi wani tunani mai zurfi domin magance wannan matsala. Domin ƙarin bayani sai a saurari fassarar wannan rahoton Matasan Maradi sun karɓi kiran da himma shugaban 'yan sa kai na Eskutu na Maradin. Bashir Danbala ya ce al'amura su lalace. Aiki ne da yake da nasaba da fito da sakamakon da hanyoyin da ya kamata mu bi tare domin dakile wannan al'amari sha'anin shashanci yana ingiza 'yan mata shiga karuwanci su kuma almajiranci a yau yana cikin abubuwan da yake haddasa zama 'yan bata gari matashi musa ce mago da halarci haduwar ya bayyana cewa shashanci na matasa matsala ce da ke damuwarsa sosai abu ne kwarai wanda ke ci mutuwa kwarya matasa sun shiga shaye-shaye cikin ekol yanzu mutum ya tafi sai gani yara da yawa ana shan taba ana ina waɗansu wani wane ne an waye musu kanu kuma su ma wanda aka waye ma kanu muna fatan Allah ya sa su ma su je cikin ekwalolinsu da su ma su ƙara yan uwansu kunnuwa. Mawaƙi kuma mai gabatar da shirye-shirye a rediyo DJ Kaskas na amfani da mikuransa wajen wayar da kan matasa. Akwai hanyoyi da yawa ina amfani da waƙe-waƙen da nake yi ina gayyatar matasa muna muhawara bisa ɓatanci balle ma shan miyagun ƙwayoyi. Euh, matasa na su da suka shirya wannan haɗuwa arewa suna shirin gudanar da waɗansu ayyuka domin ƙarfafa waye kai. A cikin dalilan mun taɓo tarbiyya sakamakon yana taɓa yaro da ma al'umma gabaki ɗaya. Sakonni ne muke yaɗawa yanzu haka mun shirya tarurruka da muke tara matasa muna wayar da kawunan su. Ina ganin wannan ita ce kaɗai hanyar ta janyo hankulan matasa. Ya zama wajibi sosai a kawo ƙarshen wannan batanci na matasa. Yanzu kuma sai mu shiga a cikin wasannin motsa розочки. A cikin wasannin namu za mu fara shi da mi yau tarnan. Su dai labarun na wasanni na wannan asabar za mu fara su da zancen bude wasannin kwallon kafa na shekara ta 2019-2020. Saboda ma haka ne kungiyar kwallon kafa da ake ce ma Fenifut ta rarraba ma wasu kungiyoyin wasanni wasu balulluka balo goma ne aka ba kungiya goma sha fudu wanda suke a Super League. Sannan wasu balo biyu su kuma an bada su a hannun wasu kulob goma wanda suke League National. Sannan akwai balo da arba'in da 345 suma wanda aka raba ma wasu kungiyoyi sittin da tara wanda suke a liga regional kenan kowane club zai samu balo biyar nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na gode sauraren da kuka yi muna gode gare ka tarnan da ka kama muna muka gabatar da wannan shirin namu